To yau dai ni ga zahirar malami. <laughs> Kai! <laughs> Ana rana. <laughs> Kasan nan za mu kai labari kuwa? Komai ya yi tsada? Ka duba Nijar ka gani. Shinkafa buhu dubu shida ɗari biyar. Mun kuma nan dubu kusan talatin. Sai ka ce yaƙi. Kai! Ina! Buhari bai diba mana ba. Mai dama wai shugaban kasa. Buhari. <laughs> Yanzu shi ne a kai. Har yanzu shi ne a kai ya kusa sauka mu. <laughs> Na rantse da Allah na sha sauka. In ca nake wani in ca nake wani wani ba ma guji aka sa mana. Shi ne a kai. Canzawa ya yi. Yau shi zai sauka. To ya kusa dai. kuwa? Da <laughs> Gaskiya zan je in kai kaina rami rufe kaina. Kawai